وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتيجة با ذكراتم من التفسير كمرية مكسابة yadda muka أيو a ɗaya ga watan Ramadawa. Hijira ta manzon Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara bakwai, wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Februari. miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu shida. cikin kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sanya wato bana mun dawo gidanmu da muka saba a bara Allah ta'ala ya kaddara mun ɗan ƙetare mun leka wani wuri mun ga yadda salon yake da yadda zubin yake kuma wanda muna kyautata zato a ɗan wannan fakaice wanda muka yi ko fake wanda muka yi akwai alheri da albarka mai yawa muna fata a bana wanda ba mu samu daman motsawa ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ninninka mana lada da alheri da albarka ya ku uwa a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da ke nan cikin garin Bauchi idan ba manta ba a tafsirinmu a wannan tsari kusan na ƙarshe mun tsaya ne wato a suran nan da take da albarka suratu tagabun mun kai ta. a yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta wato suratu talaki sura na ainihin sake wanda a cikinta an yi bayani dangane da abin da ya shafi at wal idda abin da ya shafi sake da kuma abin da ya shafi idda da ma'ana idan mace aka rabu da ita to akwai zaman da za ta zauna ta yi duk da kasancewa suratul bakara ta ambaci wani bangare to wannan suratul sala sai ta karasa ambaton bangarorin da ba ambata ba baya sannan kuma daɗin dadawa wannan sura ta ambaci tsari da tsani na tsoron Allah subhanahu wa cewa duk wanda yake mai tsoron Allah ne ba zai taɓe ba duk wanda yake tsoron Allah to Allah ta'ala zai masa mafita duniya da lahira ko da yake mafiya yawa mutanen duniya sun ɗauka idan mutum yana tsoron Allah to Allah zai kubutar da shi daga sharri iri daban-daban na duniya ne kawai ko zai kubutar da shi daga makirce-makircen yan uwansa mutane ko kuma waɗansu wato makirce-makirce na aljanu a nan duniya kawai alhali ba haka ba ne Allah tabaraka wa ta'ala zai iya bari a matsayinka na bawan Allah matsaloli su ta samun a nan duniya in ba a yi sa'a ba ma bakin ciki da damuwa suna iya kai ka lahira amma kuma a wajen Allah kana da lada da sakamako mai kyau daidai mu a matsayinmu na 'yan adam muna da haɗama kuma muna da kwaɗayi kuma ba ma son wahala saboda haka muna so Allah ya daidaita mana duniya da lahira wannan ba hana ka bada ba tunda Allah ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama a Allahu ilayk kuma da babban addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a koyaushe kuma ya kwaɗaitar da al'umma da su rinka yin wannan addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ka ba mu a nan duniya mai kyau a lahira ma ka ba mu mai kyau ka kuma tsare mu daga azabar wuta saboda ka ba mai son ya wahala a nan duniya balle kuma a lahira to amma za a yi mana bayani duk wanda ya ji tsoron Allah to ga mafita da sauran bayanan da za su zo a cikin wannan sura mai albarka wannan suratu falaki wa hiya madaniya sura ce wanda aka saukar da ita a birnin madina kuma kamar yadda muka saba ji malamai suke bayani duk suran da aka saukar da ita a birnin madina to tana bayani ne dangane da abin da ya shafi tsarin rayuwa abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wahala kaga suran madina su tun gaba daya a ce babu wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen Allah ko babu wata doka daga cikin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wani sura tana da muhimmanci kwarai da gaske amma duk da haka ya hana suwar madaniya su yi magana dangane da abin da ya kafi lahira ba kamar yadda surorin maka suka saba ko su yi magana dangane da abin da ya kafi aljanna da wuta ba kamar yadda surorin makka suka saba ko su yi magana dangane da abin da ya shafi tauhidi ko abin da ya shafi risala kamar yadda surorin makka suka saba yin bayani a surorin madina ma ana samun haka ubangiji ta ala ce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 وطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Ubangiji ta'ala ya ce, "Bismillahi rahman Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, idza tallaktumun nisaa idan za ku saki matayenku ko idan za ku saki mata fa talliquhunna hinna ku sake su tare da iddansu wa ahsul idda kuma ku kididdige iddan nan wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku banda zalunci banda saba doka la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku kuskura ku fitar da su daga ɗakunan su ko ɗakunan da ku ajiye su a ciki eh shi yasa wani lokaci yake cewa idan mutum zai aure sai ya nemi inda zai zauna ko ya gina ko ya biya haya haka ne ko idan ka zo ka ajiye ta a ɗakin sai ka zo kana buga kirji kana ce ɗaki na ko ita ya kamata ta ce ɗakin ta eh wa ya gina ɗakin kai ka gina amma tun da ka ajiye ta a ciki ɗaki ya zama nawa to kai kake biyan haya ko ka biya haya kaddara ma a ce an tsawwala maka ka biya kuɗi mai yawa sai ka zo kana ce ɗaki na eh ai ɗaki ya zama nata matukan akwai wannan igiyan aure ko da yake gara mu yi gyara tun da wuri tar mata su ji waɗanda aka ajiye su a ɗakunan da aka gina musu sun san ba haya ba ne ka ji mace tana cewa eh, ai ɗaki na ne kana ce a hankali do Allah kar a bata wayarin kar a fasa abin bayan gida kar a yi kaza sai ka ji tana ce ai daki na ne wato kuna jiran ya mutu kenan to da sauran kwanaki mutum ba zai mutu ba sai kwana ya kare ko ba haka bane saboda haka in za a faɗi haka saboda wasa a tsakanin ma'aurata wannan babu matsala eh tunda tabbas ana samu kai ka gina gida ka inganta gidan musamman ma a ce matan tana da 'ya'ya in gaba kana magana sai ta ce to Allah ka bar magana kai kai magana kan ɗakinta amma ai mu mun ci ɗaki tunda ta haihu wato ta ci ɗaki balle a ce ta haifi ‘ya'ya da yawa to wannan ababin wasa ne babu matsala eh amma dai kowa ya sani ba za a gaji miji ba sai idan ya mutu ba za a gaji uba ba sai idan ya mutu duk wani ɗan uwanka wanda yake akwai gado tsakaninku idan bai mutu ba to babu maganan gado Ya sa duk wanda ya raba gado yana da rai to wannan ɗan shiririta ne kuma kidimemme ne sun ɗan bokon da ya haka to bokonsa bai masa amfani ba za mu iya cewa wato ainihin fitsarin boko na ɗan wato ya malala a kansa duk wanda ya raba gado kafin ya batu ne don akwai wanda suke yin haka alhali kuma ka'ida ce dole sai mutum ya mutu amma ba hana ka ba da kyauta ba kana iya ba da kyauta idan ka ba da kyauta to lokacin da ka bar duniya sai a duba a gani sauran 'ya'yan da ba ba su kyauta ba to fa dole a daidaita dole a daidaita a tsakaninsu in kuma duk abubuwan da ka ba su kyauta daidai wa daida ne sai a ce tasha sai a tsora maganan gado yadda za a raba a bisa littafin Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani saboda haka ubangiji ta'ala yana cewa wala tukhrijuhunna kada ku kukura ku fitar da su mata min buyutihinna daga cikin dakunan su anan ma Allah ya jingina musu dakuna din amma an ce jinginawa majazi ne ba hakika sannan kuma akwai wata kira'a wala tukhrijuhunna min buyutikunna ko buyutihunna bi wato bi kasril ba a nan bidan milba ko yuti hinna a ɗaya kira'an fi yuti hinna Be katril ba kamar yadda makaranta cikin suratul hujurat wala yakhrujna kuma karan kansu idan an sake su kada su fita illa an na bi mu mubayyina sai idan sun zo da alfasha bayyananniya bayyana wanda ta fito fili ba za ya boyewa ba Mu bayyana. wanda take bayyananniya wato kaman wanda ta bayyana kanta ko wanda aka bayyana da ita nan akwai qira'atani mutawatiratan wa man yata'adda hududallah duk wanda ko wa tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah kaɗan daga cikin dokokin Allah na abin da ya shafi sake da abin da ya shafi ita, wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa saboda a lahira ba zai kare lafiya ba a duniyan ma ba zai kare da duniya lafiya ba Da ta dare, wato ba ka sani ba la allallaha so ba da zalika amra ba mamaki Allah ta'ala ya kirkiro ne al'amari Ya ba ka ce mata su zauna a ɗakin su ba kada su fita kada kore su wannan kenan saboda haka kai tsaye za mu ce wannan aya tana magana ne dangane da as wal’idda idda abin da ya shafi sake da abin da ya shafi idda akwai maganan aure amma yana can baya dama haka dokoki suke ba a jibga su a waje ɗaya, domin saboda kada kan mutane ya kulle a can bayan ambata mana fankihu ma saba minan nisa, imasna wasu thulatha wa a can an ambata mana Wa in ke Allah ta zai nufa wa kaida? Za zalika yi adana Allah ta'olo? Sautar da an yi bayani. Kuma an yi bayanin zamanta kewa na aure. Duk da kasancewa a can baya an ambaci waɗansu abubuwa na abin da ya kasu sake. Wa anan karin bayani ne a don a jaddada abin da aka ambata a cikin suratul bakawa. yasa sa a'yan tafara da ya ayyo hannabi. ya kai wannan annabi wannan kira ce wanda aka yi domin a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata kira'a ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan annabi bilhamda ya ayyuhan nabi'u bilya saboda haka yanzu a karanta musamman bahaushe sai ya fada da kyau saboda in bai fada da kyau ba zai zama waye guda ɗaya ne ya أيها النبي يا أيها أيها النبي يا كيوانا النبي بمعنى Allah ta'ala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duk da kasancewa dokan da zai ambata ba wai wanda ta kafi annabi shi kadai bane wannan dokan ta kafi al'umma ce da balaya amma kuma sai aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin girmamawa wannan tana ɗaya daga cikin wa yake taɓa wannan ne wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suka fara da ainihin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma suka ci gaba da ambaton jam'i ku dubi aya ta gaba ko kuma ainihin fakara ta gaba ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqtumun nisaa idan za ku saki mata eh fa talliquhunna li hinna, ku sake su da iddan su sul idda sannan ku diddige idda ko ku kiyaye su maimakon ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtan nisaa fa talliquhunna li hinna, wa sul idda ce ya kai wannan annabi idan za ka saki mata ka sake su da iddansu sannan ka ƙididdige idda da baya na nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kalai ba. an fara wannan aya ko wannan sura da kiran annabi domin girmamawa Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi amma dokan ta shafi kowa da kowa kuma dokan ta shafi manzo Allah ta shafi al'ummarsa amma waɗanda ake nufi da magana a nan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kenan yasa aka ce idan za mu saki mata maganan saki kenan a can baya ambata mana at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sannan kuma sai ya sake ambatawa idan ya sake sakin wato matarsa bayan saki biyu yake fara ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra baya halatta bayan an sake ta saki na uku wato bayan sake biyu na farko kuma sake biyu na farko din nan ba lokaci guda ba tunda yake as-salaqu marratan bi ma'ana as marratun wa marratun ina marratan fa imsakun bi ma'rufin aw takrihum bi isar ina fata an gane saboda haka an yi saki na farko an yi kome an yi saki na biyu an yi kome to kuma sai aka sake batawa sai aka yi saki na uku shine Allah ta'ala yake fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وبنجي تعالى bayan saki na uku ba ta halatta gare shi sai ta aure wani mutum daban kuma sai an samu ingantaccen aure to amma idan sun bata da wacce mai yiwa ba su saba ba kamar yadda suka saba da mijin farko miji na biyu sai ya sake ta bayan sun zauna na wani lokaci sai Allah ta'ala ya ce idan sun fasanta da mijinta na farko suka samu fahimtar juna to babu laifi a kansu su yi kome sai dai komen nan dole ne za a yi aure da sadaki na musamman da kuma siga ta musamman sannan kuma abinda da mafiya yawan malamai suka tafi a kai shine idan har ya mata sake uku ta auri wani ta ɗan ɗana gidan na wani lokaci sannan aka sake ta ko aka korota ta eh, ta kammala idda mijinta na farko zai iya zuwa ya shiga cikin zaurawa idan sun daidaita ya sake aurenta amma idan ya aureta sai suka ɓata sai ya yi mata saki saki din nan a ina za a tsora? sabon zubi za a yi ko kuma tun da ya yi uku tun lokacin da ya zo ya yi ɗaya za a manna masa da uku fala ta hillu lahu min ba'du hatta kai hazau jangaira tambaya na kai ba bayani ba eh wannan na karke dai tambaya ne eh na to tun da ya riga ya sake uku wani kuma ya aure ta sannan sun bata ya sako ta ta dawo gidan mijinta na farko to ai uku sun rushe gaba daya eh idan aka zo babin sake to za a yi sabon zubi ne ina fatan an fahimta to saboda haka ayoyi haka suka yi bayani a can baya kamar yadda muka taba karantawa to don haka idan za ku sake su hunna li iddatihinna ku sake su tare da iddarsu li iddatihinna fi iddatihinna li iddatihinna ba'da iddatihinna to waɗansu ce fi bidayati iddatihinna wato ku sake su tare da iddarsu sai dai abin da ake nufi a nan shine wato mutum zai saki mace dole ya sake ta ya kasance tana cikin tsarki ba tana cikin jinin al'ada ba tana abu na biyu kuma bai sadu da ita ba mafiya yawa masu saki ba sa duba wannan eh magidanta ba ransu na ɓace kawai sai su aukar da saki don haka abinda yake gargadi a nan mafumul mukalafa shine kada a sake mace a cikin hailanta inda tana cikin jinin haila ba za a sake ta ba annabi ya hana hadisi ya tabbatar da haka saboda haka hadisi shi ya fassara wannan fasalliku hunna li iddatihinna saboda idan ka ce za ka bi tsagoron fassara eh za ka bi babin kala kato to fa talliquhunna li hinna wato mace sai ta gama idda sannan ka sake ta wallahi dole mutum ya rikice a nan inda bai dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba don za mu karanta hadisan nan a gaba saboda in ya zo ya ce fatalliquhunna li iddatihinna duk larabcinsa sai ya samu matsala Tun da ni din yana ɗaukan ma'anoni iri daban-daban. Mu ma mun fassara ne saboda hadisi ya fassara. Sannan magabata na ƙwarai haka suka fassara. Ba a sake mace tana cikin jinin haila. Sai dai kuma duk wanda ya sake matarsa tana cikin jinin haila, saki ya yi ko bai yi ba, saki ya yi. Tun kafin mu je da nisa. eh dun kwanan nan wani yazo yana ta kame kame wai abokinku ne eh ya sake matarsa Shi ne suka ce bari su zo su yi tambaya eh yace kuma a yi cikin ɓace rai ne wallahi shi bai san lokacin da ya saki shi bai san ma tana cikin jinin al'ada ba ya sake ta Kudu Allah daga wannan statement ɗin ba za ka gane cewa shi ne abin ya faru gare shi ba kuma ya fara da karya. wai abokinsu ne abokinku aljani ko kuma abokinku iska to in ka an zo an fara maka ire-iren waɗannan tambayoyi to ka yi taka banzan ka biya hankali saboda haka shi ya tabbatar ya masa sake guda biyu amma wannan sake a cikin jinin al'ada ne tana cikin jinin al'ada ne ya sake ta saboda haka saki ya yi ko bai yi ba sai saki ya yi saboda duk wanda ya sake matarsa sake ɗaya sake biyu sake uku don ma sa'a ba sai Allah ya hana ki da jarrabawa ina masu sake matansu sake uku a lokaci guda sakin bid'a ne sake uku a lokaci guda sakin bid'a ne sakin mace a cikin jinin al'ada sakin bid'a ne sakin mace bayan ta yi tsarki daga jinin al'ada kuma mijinta ya sadu da ita ba a tantance ba tana da ciki ne ko ba ta da ciki ya sake ta a wannan lokaci to sakin bid'a ne waɗannan sake-sake guda uku dukansu ba da sakin bid'a ce sai dai wanda ya sake matarsa sake uku lokaci guda ga masabar malikiya suna cewa sake uku ya tabbata amma ga waɗansu maza'e da yawa sun tafi akan cewa saki uku a dunkule saki ɗaya ne sai dai kuma ya ji tsoron Allah domin duk wanda ya saba sake uku to sai Allah ya jefa shi cikin fitina don saba wa dokokin Allah ne wane ne sakin sunna sakin sunna kai sake ɗaya rak matan ba ta cikin jinin al'ada ko ta yi jini ya ɗauke baka sadu da ita ba ko kuma gashi tana da ciki a bayyane an san ciki wata ɗaya ne ko wata biyu ko wata uku da kasancewa za ta daɗe kafin a ce ta kammala al'adarta wato kafin ta fita daga cikin ita ina fatan an fahimta saboda haka yin mace tana da ciki ya tabbata tana da ciki aka sake ta ba yi bidiya ba sai dai kuma idan cikin wata ɗaya ne ko wata biyu ko wata uku to wannan ya gwada za ta zauna tsawon watanni nawa kafin iddanta ta ƙare, kamar yadda za mu samu a ayan gaba don haka ya koyan uwa wannan aya ko wannan yankin aya tana mana bayani dangane da na farko fatalliquhunna li iddatihinna ku sake su da tsarin ittiyansu ku sake su sakin sunna ya sa malamai suka ce akwai sakin sunna kamar yadda muka yi bayani akwai sakin bid'a kamar yadda muka yi bayani sannan akwai sakin da ya bata a ribibi ila sunniyun wala bid'iyyun shi ba sunna bane shi ba bid'a bane amma dai an ba da mutum dama eh kamar a ce yarinya yar karama wanda bata fara al'ada ba ko wanda ta tsufa wanda yake bata ainihin wato al'adanta ya ɗauke ko ma a samu mace wanda bata ta al'ada gaba daya kuma nan gaba za a ambata mana iddansu domin musulunci bai bar al'amarin a cikin rikici ba amma dai an samu saɓani to wannan an baka dama kana yin saki amma ka yi sakin sunna waɗansu suna bayanin cewa annabi ya ce Abu gadul halali ilallahi ya sala sakin da yake halal ne kuma Allah yake hushi da shi wato abun nan halal din da yake halal ne a wajen Allah amma kuma Allah yana hushi da shi shine saki to wannan hadisi malamai suka ce hadisi ne mai rauni bai inganta ba amma saki ba a son saki sai idan ya kama amma saki yana iya zamowa dole wajibi kamar yadda saki yake iya zamowa haɗe ko makaruhe ko haramun waɗannan bayanai malaman fiƙe sun yi bayani a cikin littafansu sannan kuma wa ahsul idda a ƙididdige idda a ji tsoron Allah yin wani lokaci mata suna rikita al'amari a tsari idan mace tana al'ada sai ya kasance ta yi aure sun zauna da mijinta an samu saɓani ya sake ta kuma sakin da ya sakin sunna ya yi ko da sakin bidiya ne mun yi bayanin cewa idan ya sake ta cikin al'ada saki ya tabbata <clears throat> haka bayan jini ya ɗauke sai ya sadu da ita ya sake ta saki ya tabbata abin da ba a so shine zai tsawaita masa tsawon idda ɗin ne ba kamar idan ya yi na farko ba to da tana cikin jinin al'ada ko tana jinin al'ada aka sake ta to iddanta zai kasance watanni nawa ne eh watanni nawa ya naji an yi shuru macen da take haila already tana haila yana zuwa masa lokaci lokaci sai suka samu sabani da mijinta sai ya sake ta watanni nawa za ta yi watanni uku to jini uku ai da ina son afkar da ku ne a ciki ina jin shi yasa da yawa suka noke suka suka giba da amsa don sai ka ce wata uku ne zai ta kawo hujja tunda tana jinin al'ada to sai ta yi guda uku wata a wata biyu takan yi jini sau biyu ko sau uku saboda haka matan da take haila nan da nan ana sake ta ba za ta yi watanni masu yawa ba ta riga ta kammala idda mijinta ya ce zai dawo da ita bai isa ba amma wanda takan ɗauki lokaci kafin jini ya zo mata wata takan yi jini sau ɗaya a wata uku jini sau ɗaya a wata uku jini sau ɗaya a wata uku to idan mijinta ya sake ta watanni nawa za ta yi tana zaune wajen tara to a kiyaye wannan in ji Allah amma ana samun matan zamani waɗanda za a sake su dama suna jin haushin mijin saboda haka ba ta kammala al'ada ba sai ta ce ta kammala al'ada hatta ba da dama ma wani wanda kwanjinsa ya fi namijin farko ƙarfi to idan ya zo ya aure ka daga baya kuma sai a zo a samu cakuɗa da hayaniya domin saboda me saboda mai yiwuwa wancan tun da bata kammala al'ada ba to fa akwai shakku tana da ciki ko bata da ciki kuma an shigar da wani wanda kuma annabi ya hana shi yasa Allah ta'ala Ya ce wa ahkul idda a kididdige idda sai dai zance mafi inganci idan aka ce wa mace ah ke kan ba ba kina idda ba sai ta ce na kammala to za a yadda za a yadda sai dai idan miji ya ce ni ban yadda ba amma yanzu kana iya tambayan wani mai mata biyu ko mai mata uku bai san yadda matansa suke jinin al'ada ba saboda tsaban neman masana a kidime yake eh ba mamaki amma duk wanda ya sani ana tana ce kaza zai ce ba haka bane to fa in miji yayi inkari to dole a tsaya kuma a yi bincike to nan ne za a shigo da mata idan uwa ka za ta faɗi gaskiya to ya fi sauki in kuwa ba za a faɗi gaskiya ba to fa za a zai ana tone-tone ko ba zai yi kyau ba don za a shigar da mutane da yawa yasa ubangiji ta ce wa ahkul idda ku kididdige ita sannan kuma wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin ku a duk inda kuke a lokacin aure da lokacin saki da lokacin da mata suke idda za a saki mace ta fara idda shi mijin bai san tana da ciki ba amma ita ta san tana da karamin ciki saboda haka sai ta je ta zaga a a zubar da cikin ba tare da ya sani ba to ko ya sani ma suka haɗa kai ya yadda a zubar da cikin daidai ne sai eh, kisan kai ne musamman idan an hura masa rai idan ba hura masa rai ba wannan kuma laifi ne tunda haramun ne amma saboda ba ta son mijin da ya sake ta sai ta je zubar mata da cikin to idan an zubar miki da cikin to yaya idan ki zai kasance wannan kuma sai ki zo kina tambayan malami ki kuma malami ya miki bayani da mace tana da ciki suna tare da mijinta sai ɓacin rai ya auku sai ya sake ta tana da ciki wata kaddara ya sake ta da safe da yamma kowa shi gari sai ta yi barin cikin nan gobe idan ta ya kare ya ce zai dawo da ita ba zai yi ba malamai sun yi bayanin cewa duk matan da cikin ta zuba ya yi da wanda ta haife shi a lokacin da ya kai daidai lokacinsa da wanda zuba yana da rai ko baya da rai inda ababin idda ne ta kammala iddanta bayan zubarwa kai fa idda ta kare ko ba ta kare ba akwai mushkila ya za ubangiji ta ala ce wa taqullaha harafakun ku ji tsoron Allah ubangijin ku wala tukhrijuhunna min buyutihinna to mun dawo kan maganan saki kada ko kuskura ku fitar da su daga cikin ɗakunansu sun waɗannan ɗakunan da kuka biya musu haya ko kuka gina musu kamar nasu ne idan mutum ya saki mace saki ɗaya ko saki biyu to ba zai fitar da ita daga cikin ɗakin ba wala ya karu jina su ma bai halarta su fita ba saboda haka mazajen da suke zuwa suke ta maganganu ki bar mun gidana yar kaza yana zage-zage yana faɗin maganganun da ba su dace ba da wannan haramun ne don ya saba ma dokan Allah sannan kuma wanda zai sake matarsa ya ce ta zauna a cikin ɗaki sai ta kammala idda sannan ta fita ta bar gidan sai wani yayanta ko baffanta ya zo ya ce a'a mu ne zai mayar da mu matsiyata ai mu ba matsiyata ba ne gidan ubanki babu yunwa kaza kaza kaza fita Ki koma gidanku shi ma bai daidai ba don ya saba ma dokan Allah saboda haka su masu mallakan wuraren ba za su yi wulakanci ba su matan da za su zauna su yi idda ba za su fita ba wannan doka ce ta Allah sai idan idda ta kare illa an yati na bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da alfaka bayyananniya to wannan suna ce zina idan mace ta yi zina tana da aure ayin an fita da ita gefe ta za a yi ba za ta dawo ba ya sa waɗansu malamai suka ce bi faƙi hattin mu bayyana su suna ganin ba zina ba ne me yake nufi to mace ce aka sake ta sake da ya ko sake biyu ana son ta zauna saboda ko Allah zai daidaita su kamar yadda za mu ambata a gaba la Allah Allah ya hudu ba da zalika amra ai islaha أو صلحا وصلح خير ko Allah zai sasanta su to sai ya kasance fitininniyar mata ce kowa tsoronta yake ji a gidan akwai mahaifiyarsa a gidan amma tana jin muryanta ta fara daga murya sai jininta ya hau wannan an sake ta sai a barta a ɗakin ai za ta kasa sa maka uwa ko kuma mahaifinka yana kofar gida amma yana jin magananta ko ya zo ya mata magana ba za ta saurara ba to aka ce abinda ake nufi da illa an yati na bi fahikatin bayyana in aka yi rikici da ita ko sa sau ɗaya ne ko an san halinta ya ce ko ɓarauniya ce ko Magulmati ya ce ko ya ce tana iya haɗa yaƙi to ana sake ta sake ɗaya ko sake biyu balle sake uku a kora ta gidan sai dai sake da kana da daman ka je ku sasanta ka dawo da ita saki na biyu kana da dama ku sasanta ka dawo da ita kafin ta kammala idda ko da bayan ta kammala idda kuna iya safantawa a sake daura aure ubangiji ta'ala ya ce kada su fita kada a fitar da su ku zauna cikin ɗakunan su saboda ku mazaje ku samu daman safantawa yadda za ku mayar da saki ɗaya ko saki biyu ya sa mace an mata saki daya ko saki biyu za a ciyar da ita za a ba ta wajen zama kuma irin gaisa wannan ma za a yi sai da ran da duk kai shiga ɗakin aka rufe kofa ce bari ka kwana to fa ka mayar da ita ka faɗa ne ko ba ga faɗa ba ga masabar malikiya ana rufe ƙofa shi kenan magana ta kare ta yadda ne ko ba ta yadda ba uwarta ta yadda ne ko ba ta yadda ba ubanta ya yadda ne ko bai yadda ba balle wani babban <laughs> eh haka tsarin yake shi yasa aka ce la allallaha yuhdithu ba'da zalika amra kaga akwai hikima wajen rakin fitar da ita daga cikin dakin to amma an sake uku ne fa la nafaqata laha wala sukuna ba za ka tiyar da ita ba tun da an gama kuna magana ka je ɗakinta wannan wata fitina ce to gara ka sallame ta da garatuti mai kyau ta koma gidansu ya zo ka je ka ingizo wani wawa ko gaula ko da yake in babba ne ba a kiransa gaula ko amma ya za a kira shi wawa wanda za ka je ka an kaɗo shi da wayo ka ce dama ai tare da kai muke zuwa hira abokina ko ba ka bane to na sake ta sake uku bismillah zaman kai ka riga ka wawa ne ka gama mata taɗi to wannan in ka yi hubbasa wato ka shiga cikin al'amarin da yawa ba za a samu sauki idan sun rabu amma in ka yi kane kane to ko ta fito kuma to fa komawa gidanka akwai fitina sannan kuma har ila yau matan da take ta kaba da ita ma idda take yi to baya mun karanta matan da take ta kaba inda mijinta yake a nan za a zaunar da ita sannan kuma za a bata abinci daga abin da ya ajiye amma idan babu to an ba ta dama tana iya fita nema in babu masu taimakonta haka in babu security a wajen tana iya barin wajen ubangiji ta'ala ya ce wa tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah a takaice wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya tare dokokin Allah ya zalunci kansa la tadari ai baka sani ba kai ne sauraro kai da ake maka bayanin dokokin Allah ana cewa idan mutum ya saki matarsa kada ya fitar da ita kada ta fita ai baka sani bala Allah ya yuhdisu ba'da zalika amra ba mamaki Allah ya kirkiro wani al'amari a samu safantawa kun ga kenan Allah ta'ala baya son rabu tabbas rabuwa babu daɗi kana zaune da mace shekara da shekaru ko da bata taɓa haihuwa ba balle kuma a ce akwai 'ya'ya rabuwa babu daɗi yasa ake son namiji ya zama mai hakuri kuma da ake ce namiji dangin goro ne eh dangin goro ne Ida kuma mace dangin alale ne ko wani abu makamacin wannan dai wato sai da lallabawa tunda hadisi ya tabbatar da cewa la yafraku mu'minun mu'mina in ha minha khulqan radiya ha akar to karka kai za ka damu saboda idan ka ki wata ɗabi'anta to za ka yadda da wata ɗabi'a nata inda ya riga an haɗu to a yi haƙuri sai dai idan abin ya kai inna na ha to wannan kam a rabu kuma idan so rabu kamar yadda Allah ya ce yi gunillahu kullum min sa'atihi in aka bi ka'ida to Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ma kowa a rufin asiri saboda haka wannan aya ta kunshi hukunce-hukunce da yawa yana daga cikin hikima na idan an saki mace saki ɗaya ko saki biyu kada ta fita ko kar a fitar da ita saboda an sasanta kafin ta kammala idda sai a ce ta koma kawai sannan kuma dalin daɗawa duk wanda ya sake matarsa saki ɗaya ko saki na biyu sai Allah ta'ala ya kaddara kafin ta kammala idda ya bar duniya to fa iddanta ya juya ya koma ta kaba za ta yi masa ta kaba kuma za a raba gado da ita amma in saki uku ne Ba sai dai idan ya sake ta don kattaci gado ne to wannan kan bai yi sa ba tun da ya riga ya tafi lahira to kuma doka za ta yi aiki dole a sata cikin gado don akwai wanda yake mugunta saboda haka ya hango lahira sai ce matsiya ce ya bari sake ki eh, so idan bincike ya tabbatar da cewa ya yi haka ne domin ya fitar da ita daga cikin gado to ba zai yi ba dole a jawo ta sakin bai yi ba wasu malamai suka ce za ta yi masa takaba wasu malamai suka ce tun da ya riga ya sake ta da mugunta shikenan kawai ta yi wancan idda din kuma dole a ba ta gado saboda sakin da ya yi kamar saki ne wanda yake bai tabbata ba amma dai ta yi idda sannan kuma ba ta gado to anan ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yace khutiba an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallam an yi magana da annabi ne anan aka ce ya ayyuhan nabi a farkon wannan aya takrifan wa takrima domin a girmama manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kataba al-umma tab'an sa'annan sai Allah ya magana da al'umma gaba ɗaya ya ce yayin da za ku saki mata iza tallaqtumun nisaa domin tallaktum jami'i ne na ainihin mazaje eh fa talliquhunna jami'i ne na mazaje ga wawul jama'a wa ahsul itta kima jami'i ne na ainihin mazaje saboda ga wawul jama'a ina fata an gane to an biyo bayan al'umman annabi ne bayan shi an ambace shi domin a girmama shi ne Allah ta'ala ya ce ya ayyu hannabi? ya kai wannan annabi idza sallaktumun nisaa idan za ku saki mata kun ga ya hana duka gaba daya mace ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu sannan saki na farko ko na biyu eh dokan ma hadda saki na uku فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق حصة ثم راجعها wasu malamai sun ce dalilin saukan wannan aya saboda annabi ya sake ɗaya daga cikin matansa na hafsa bintu umar Allah shi ƙara yadda da ita sannan da aka saukar da wannan aya aka ce ya annabi ya kai wannan annabi to ka saurara ga doka amma ba dokar nan ta shafe ka kai kadai bane har da al'umanka idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda da ya ka faɗa ma annabi wannan to amma zance mafi inganci lokacin da wazo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sake nana Hafsa bintu Umar Allah ki kare yadda da ita sai aka turo mala'ika Jibril ya zo ya ce ma annabi rajiha fa innaha qawwama sawwama wa innaha zawjatuka fil janna sai mayar da ita Ubangiji ta'ala shi da kansa yake masa umarni ya mayar da ita saboda me saboda kawama takan tashi da daddare tana sallah wannan ana faɗa ma annabi ne don yana iya yiwa a lokacin da yake ɗakinta in ba ya ba ta dama ba ba za ta tashi ta yi sallah ba kuma kana tare da matarka a ainihin daki za ka tashi ta yi sallah ne ko da yake mai mata ɗaya ko bai son wannan ba eh don wani lokacin ana bayanin masu mata biyu biyu ko uku ko hulhulu shi mai mata ɗaya sai ya ji kamar tatsuniya ne kuma kamar hakan ne shi yasa kai ma muna ganin kamar tatsuniya ne kake yi a rayuwa tun da in mace ce guda ɗaya kullum kuna tare to yanzu za ta tashi sai sallan dare saboda in kuna tare sai da izininka to kuma da daddare sai ta tashi sai ta sallan dare kai kuma kana kwanciyar dare kana kwance kana ta bacci kenan sannan sawama tana yawan azumi bayan yawan tsayuwa akwai yawan azumi wannan ma aka ce mace in tana tare da mijinta ba za ta yi azumi ba sai idan ya ba ta izini azumin nafila amma na farilla kan ya fi karfin sa bai sai hana ta ba ga cewa matanka gashi kana dawowa daga tafiya saboda karki dauki azumin farilla wannan kan baka isa ba wane kai wane babanka mun dokan Allah dai aka yi umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mayar da ita kuma aka ce matarsa ce a gidan aljanna dama idan ka auri mace kuka yi zama mai kyau to kun je lahira kuna haba haba ku haɗu amma in ka auri mace kuka yi zaman biya don an je lahira ba ka haba haba ku hadu da ita saboda zama bai kyau ba kuma kamar yadda tarihi ya karantar da mu mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri mata ɗaiɗai guda goma sha ɗaya waɗanda suka tare gidan annabi ya zauna da su amma ba lokaci guda ba mace ta farko ita ce nana khadija bintu kuwailid radiyallahu anha wanda annabi ya aure ta a lokacin tana bazaura kuma ana kyautata zaton abinda aka fi rinjaye ta ba da annabi shekara hudu ko biyar shekarun ba su da yawa dun wadanda suna ce shekarunta arba'in na annabi ishirin da biyar malamai suka ce a akwai gyara saboda bincike ya gwada wannan magana ba ta inganta ba tsakanin su babu nisa tunda kusan dai ƴaƴayen annabi ita ta haifa in banda guda ɗaya shine ibrahim don tana da shekara arba'in a ce duk waɗannan ƴaƴaye ta ta haifa cikin shekaru nawa kowace shekara sai ta haihu kenan kafin ta bar haihuwa kuma khadija bintu kuwailid radiyallahu anha ita ta nemi annabi da ya aure ta tana ƙauna, ba annabi ne ya neme ta ba wannan ya halatta wannan ya halatta musamman an samu ba zaura mai wayo ita ta kan yi haka amma kaga sakin wawa ba mamaki wawu ya ce eh yasa aka ce ba zaura ba a tilasta ta wato ba a tilasta ta kuma ana shawari da ita amma budurwa za a iya tilasta ta saboda mai saboda ita wawuya ce ba ta san abin da zai mata amfani ba ko abin da zai cutar da ita ba to annabi ya amince aka yi wannan aure bayan an yi aure kuma Allah ta'ala ya riga ya kaddara tun da kafin annabci ne ashe Allah ta'ala ya tsara haka domin ta karfafa manzon Allah ne shi yasa ake son matanka ta rinka karfafa ka ba ta rinka tsare ka tana girbe ka ba eh saboda in an samu matanka tana tsare ka tana girbe ka to baka yi riban aure ba da manzon Allah ya je kogon hira yana bauta kamar yadda ya samu kakansa abdulmuttalib yake yi yace bari ya bar hayaniyan cikin garin makka ya koma gefe yana tunani shi kadai mala'ika jibril ya zo masa da sako ya zo ya bayyana masa ya ce masa ikra annabi ya ce ma ana bi qari ya kama annabi ya matse shi a balaga minnil juhud ya ce har sai da na hango mutuwa ko wahala ya sake shi ya ce ikra ya ce ma ana bi qari ya sake matse ya sake shi ya ce ikra ya ce ma ana bi qari ya ce ni ba mai karatu ba ne ban yi karatu ba ya ce to ikra bismi rabbika alladhi khala خلق الإنسان من qalaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يقول أمسا هاي قد أجل سيبتا to ko kai aka yi maka irin wannan ba za ka manta da waɗannan ayoyi guda biyar ba saboda haka ke sa annabi bai manta ba amma nan da nan ya bar kogon hira ya dawo gida saboda a razane yake yana tsorace yana ganin abin da ya zo wajen sannan ba mala'ika ba ne tun da shi bai san tsarin mala'iku ba a lokacin bai san tsarin mala'iku ba yace ni fa ina jin tsoro inni tu ala nafsi abin da ya faɗa mana na Khadija kenan ni fa ina jin tsoro kada hauka ta kama ni in haukace gaba daya tace kalla la yufika Allahu abada tace ba zai yi ba Allah ba zai kunyata ka ya wulakanta ka ba har abada saboda kana sadar da zumunci kana taimakon bayan Allah kana agaza magajiyayyu kana karɓan baƙi kana tallafa ma baƙi idan sun zo saboda haka Allah ta baraka wata ta'ala ba zai kunyata ka ba tafi amma zo mu je wajen ɗan dan uwanka wato ɗan dan uwanta kenan warqa bin ne bin shi shine suka je ya yi bayani ya yi masa bayani yace hadan namu ce wannan mala'ika ai mala'ika ne ai wannan jibrilu ne wanda ya saba zuwa wajen annabawan Allah da manzanni sai ajiyan zuciya ya ce dama a ce Allah zai kai ni lokacin da mutanen ka za su fitar da kai da garin nan da na taimake ka sai tunanin annabi ya koma kan wannan ya ce yanzu mutane na za su fitar da ni ya ce kwarai kuwa kai babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face irin wannan ya faru gare shi nana khadija ta sake daukan annabi suka koma gida kaga ta taimaka ma annabi kuma annabi ya faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya ce wallahi duk cikin ku babu wanda dukiyarsa ta taimake ni a cikin addini kamar mutane guda biyu ya ce na farko na na khadija dama lokacin tana da dukiya ita ba kan wallasa ba ne manyan mutane suna son su aure ta saboda dukiyanta kusan ana samun haka ana aure ba don Allah ba kaga malami a rafin albasa ya biya auro wanda take GRA ba zaura sai bayan sun sai da gidan GRA kuma zai dawo a tun albasa ina jin wani Allah rabba haka Ya ce sai Abubakar bin Abi Quhafa waɗannan guda biyu dukiyoyinsu ta taimaka mini sa kamar bushara ne annabi yake mutu abubuwan da suka yi ba kowane zai iya yin haka ba yanzu ko taimakon masallaci ne kullum kana bayarwa wata rana an zo ka ce ba za ka bayar ba suka ce ko kun cika fitina wallahi kwamitin masallacin nan kullum neman kuɗi kuma mai yiwuwa kai ka zo ka ce duk idan abu ya taso a same ka ana samun haka ko ba a samu saboda dan adam aka yake to shi yasa nana khadija bintu kuwailid ita kadai ta zauna tare da manzon Allah manzon Allah bai mata kishiya ba sai da ta bar duniya to ba mamaki mai mata dai zai iya makalewa da wannan inda ka samu kamar nana Khadija Eh, kai mai na amdin matanka kamar nana Khadija ce ai wane ita to mata ta biyu wanda annabi ya aura bayan rasuwan nana Khadija ita ce zam'a wato ainihin Sauda bintu Zama bayanta sai Aisha bintu Abubakar aka ce bayanta ta sai Hafsa bintu Umar na kawo bayanin nan ne saboda wannan to amma hafsa bintu umar ita ce annabi ya taba sake ta aka ce ya mayar da ita sauda bintu zan'a annabi ya yi niyan zai sake ta saboda shekaru ta ce a'a idan dai waɗansu haƙoƙi ne ni na haƙura ni abin da nake so in kasance cikin matanka in mutu a haka ranar tashin alkiyama a take ne a cikin matanka mazu Allah ya ce babu damuwa ya sa matanka kuna tare da matanka ta ce to shikenan ciyarwa ma na yafe maka na san abin mafi wahala kenan a yanzu ko sai ga yazo yana ta barazana daga nan ba ke yake ciyar da gidan ba saboda an dauke masa to don haka malamai suka ce a dalilin hafsa bintu umar radiyallahu anha Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa wasu kuma suka ce saboda wani hadisi na Abdullahi dan Abbas lokacin da ya sake matarsa tana cikin gidan al'ada annabi ya ce a mai ta annabi ya ce a mai ta